Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 13 ga watan Disamba. A Najeriya 'yan gudun hijira mafiya daɗewa na son komawa gida. shekara 25 biyar nan da wata bakwai yau akwai waɗanda aka haife su a waje waɗanda ba su san su ba. a jamhuriyar Nijar kuma zanga-zanga kan wariyar da 'yan China ke nuna wa 'yan kasar a kamfanonin mai ta ɗau sabon salo. A bisa duka alamu shugabannin kamfanin wannan 'yan China ba sa ganin kan uban kowa da gashi a nan Nijar. Za a kuma ji fashin baki kan matakan da shugabannin Afirka ke ɗaukawa kan rikicin Gambiya. Akwai mu kuma da shirin wasanni a takaice. Yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan fa'ida ko rashin fa'idar ajiyar kuɗi a kamfanonin da ke ikirarin rabanya ajiyar cikin lokaci kankani da ake kira Ponzi scheme da turanci. Lambar da za a buga ita ce wato alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Ya'yan jam'iyya mai mulki a Gambiya sun buƙaci kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar ɗaya ga watan Disamban nan biyo bayan kayan da shugabansu ya sha. Da farko shugaba ya Yaya Jame ya amince da Adam Baro a zaman wanda ya lashe zaben amma ranar Juma'a da ta gabata ya janye mika wuyan da yana mai cewa jami'an zaɓe sun gano maguɗi a zaben. An ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli a daidai lokacin da shugabanni daga ƙasashen Afirka ta yamma suka isa babban birnin ƙasar don su roƙi Jame ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru fiye da 20 a kan karagar mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa shugaba Jame ya karɓe su hannu biyu. Yau da safe, jami'an tsaro sun shiga hukumar zaben ƙasar suka umarci shugaban hukumar ya fita daga ginin tun daga lokacin suka hana kowa shiga cikin ginin an sami mabambantan ra'ayoyi game da zaben sakataren harkokin wajen amurka da shugaba mai jiran gado donald trump ya yi wasu tsofaffin jami'ai da waɗanda ke kan aiki yanzu na yabawa da zaben shugaban kamfanin mai na exxonmobil rex tillerson yayin da wasu ke bayyana damuwarsu saboda alakarsa da ƙasar rasha tillerson wanda ke da alaƙa da shugaban ƙasar rasha ya shafe dukkan shekaru 41 da ya yi a bakin aiki a wannan kamfanin na mai trump ya ce kwarewar tellison ta fannin kula da harkokin kamfanonin mai a faɗin duniya na da muhimmanci wajen jagorantar ma'aikatar harkokin wajen amurka irin jajircewarsa da kuma kwarewarsa da zurfin sanin siyasar wasu ƙasashe sun sa zaɓensa a matsayin sakataren harkokin wajen amurka ya kasance zaɓin da ya yi matuƙar dacewa a cewar trump a wata sanarwar da masu shirin bikin rantsar da shi suka fidda ya ƙara da cewa zai ƙarfafa zaman lafiya a yankuna ya kuma mai da hankali kan muradun tsaron amurka da an yi wato da an yi zaton cewa dole trump ya zaɓi wani daban kamar tsohon gwamnan jihar massachusetts mitt romney saboda talisan baya da tabbacin samun goyon baya da ake bukata daga 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattijan amurka mayakan 'yan tawaye da dakarun gwamnatin siriya sun kulla yarjejeniyar amincewa da kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga birnin aleppo wani mai magana da yawon wata kungiyar 'yan tawaye da ake kira nur eldin elzinki yasir al-yusuf shine ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp batun yarjejeniyar wadda ya ce rasha da turkiya ne suka shiga tsakani har aka cin ta wadda za ta fara aiki nan da 'yan sa'o'i jakadan kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali churkin ya tabbatar wa manema labarai cimma yarjejeniyar yau talata jim kaɗan kafin a shiga wani zaman gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen faransa da birtaniya suka nemi a yi a kan aleppo Daga bisani ya kara da cewa sun samu bayanin an dakatar da dukkan ayyukan soja a unguwannin gabashin Aleppo, kuma gwamnati ta kafa ikonta a nan. Da alamun tattalin arzikin kasar Mozambique ya shiga mummunan hali na koma baya, yayin da kasar ke dab da shiga yanayin kasa iya biyan basussuka masu ɗimbin yawa da ta ciwo ba tare da sani ko amincewar majalisar dokokin kasar ba a lokacin gwamnatin da ta shuɗe wannan babbar koma baya ce ga ƙasar da a baya ake yabawa saboda arzikin albarkatun gas da kuma zaɓe cikin lumana da aka yi kwanan baya a ƙasar yanzu da basussukan dala biliyan 1.4 rataye a wuyan gwamnati ba za ta iya biyan kuɗin ba idan lokacin biyan bashin ya zo. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada wato mu fara da batun 'yan gudun hijirar ta balewa a jihar Bauchi waɗanda bayan shekaru sama da ashirin suke son komawa gida su zauna lafiya da 'yan uwansu masu mabambantan al'adu ganin rabon wata matsala ta ƙara faruwa tun sama da shekaru shida. don haka suka shiga wato kokawa ga hukumomi daban-daban abdulwahab muhammad gareka. ka wazirin tafa balewa alhaji ibrahim musa na daga cikin jagororin al'ummar ga abin da ya ce kan wannan batu kasudin zuwa yadda mutane suka sani kuma mun yi rubutu mun sanar da gwamna har shugaban kasa mun sanar da shi a halin da muke ciki akan cewa su yi wani abu domin saboda mutane su koma shekara da din nan da wata bakwai yau akwai waɗanda aka haife su a waje waɗanda ba su san su ba to kuwa kowa ya bar gida gida ya bar shi Alhaji Suleiman Muhammad Bardan Bauchi shi ma ya ƙarin haske kan wannan bukatar. Mutanen cikin garin Tawabalewa sun kawo kukan kan cewa sun gaji da zaman da suke na gudun hijira suna so su koma gidajensu mutumin da yake das mutumin da yake burgiyal mutumin da yake mararaba mutumin da yake bauchi har yanzu su yan gudun hijira ne ba komai da su saboda haka muke kira ga shi shugaban karamar hukuma ya kai kukan mu gwamna kan cewa gwamnatin jihar bauchi da gwamnatin tarayya su duba mai da mutane gidaje su koma su ci gaba da sana'ansu wayansu ana fitar da su a gidan haya ba su da kuɗi wasu sun je sun sayar da dan muhallin nasu ma bai sai su zo su biya kuɗin hayan da ake kai yayi su abokanan zaman mu ba mun yafe garin bane muna son garin muna bin doka ne da oda Abin da gwamnati ta ce mu yi shi muke amma mun ga wai kusan shekara fada na karshe shine wajen shekara shida ba ba irin wannan ba ya kamata a ce mutane yanzu sun koma gidajensu a nasa jawabin shugaban rikon karamar hukumar tafa balewa alhaji aminu umar dan baba ya bayyana takaicinsa dangane da halin da al'ummomin suka samu kansu ciki sannan ya ce ya fara tuntuɓar sauran ƙabilun da ke yankin kan wannan batu hatta mutanen da ake zaune tare da su su al'ummar sayawa din na fara opening musu wannan tabbat muku cewa wasu sun sympathizing kuma na yarda cewa suna da buƙatar hukumar ta balewa su koma a je a zauna tare da su rikicin ta balewa dai na da daɗaɗɗen tarihi inda aka rasa rayuka da kuma dukiyoyi masu yawa abdulwahab muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Zama shine cigaban Najeriya. To a gaida Abdulwahab na musamman. To daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda ja'in ja tsakanin ma'aikata 'yan ƙasa da canawa da ke jagorantar kamfanonin mai ta kai ga sallamar wasu daga bakin aiki. Wanda hakan kuma ya janyo yajin aiki na sai illama shai Allahu. Sulaimu Muna Barma gare ka. Tous unis, nous la corruption. la lutte continue. Wannan dai ba shi bane karon farko da ma'aikata 'yan Nijar sama da 200 da ke rijiyoyin man a Gadem ke jingine aiki saboda dalilan da suka kira musgunawa da wariyar da suke huskanta daga 'yan kasar China da ke jagorancin kamfanin na CNPC. To shi ne karon farko da suke jingine aiki har sai baba ya gani. saboda haka na tuntubi tasi'u ibrahim wani jigo a kungiyar sinatrap ta 'yan nijar da ke aiki a kamfanin cnpc don jin abin da ya zafi haka a can farko yajin aiki da muka yi na kwana biyu bayan shi hudu daga cikin 'yan uwanmu an dakatar da su da aiki na kwana hudu so daga nan he ma'aikata suka hito suka ce basu yarda ba mutanen da suke kare incin su bi kamata ba a basu wannan dan sun zo sun nomi incin su to daga nan wannan hutawar da suka yi hallo eh, wanda ake cewa sitin daga nan kuma hallo skilan duka 21 aka kora daga aiki shine ma'aikatan suka ce a su ma ai ba su da ta zama akwai wani laifi da aka bayyana cewa sun aikata laifin shine dai wanda ake cewa sitin shine suka ce ya ci karo da dokan Nijar ta aiki alhali kuma ba haka nan bane ba in an bincika a dokoki na aiki na ƙasa da kasa a convention na BET ya zama zamanto karara a kudiri na 514 akwai shi wanda abin da ake cewa sitin tun farkon barkewar takaddama ma'aikatan 'yan Nijar ke korafi akan sakacin hukumomi a ma'aikatar kare hakkin ma'aikata da samar da walwala wacce suke zargi da gazawa wajen kare su daga toye hakkin da suke fuskanta daga shugabannin CNPC shin ko ina gaskiyar lamari Malam Sani Ɗanladi shine babban speto a wannan ma'aikata. Doka ta tsara komi. In kai delege di personnel aka ce in kuna da matsaloli wannan tsakanin ku da mai gidan ku ya kamata ku tattauna ku a cikin kamfani. kuma inda abin da ya kawo rikici sai suka ce su mai gidan ma ba su bukata shi to kai da kake son ka canza miyo jira za ka sai an kawo ni kenan ka zo ku tattauna ko koye takun saka tsakanin ma'aikata 'yan Nijar da shugabannin kamfanin man fetur na daga cikin batutuwan da majalisar dokokin kasa ta tantauna a su a zamanta na baya-bayan nan inda kakakin gwamnatin Nijar ya bayyana a gaban 'yan majalisar a madadin takwaransa na man fetur domin ya yi bayani akan zahirin abin da ke faruwa sai dai har yanzu ana nan 'yar gidan jiya. Eh, Assembly National shugabanta da ministan petrol ya je aka yi mishi tambayoyi ya ba da umarni da cewa shugabannin kamfani na wannan cnpc su je su tattauna da ma'aikatansu to su bi ba wannan umarni na shugaban majalisa a bisa duka alamu shugabannin kamfanin wannan 'yan china ba sa ganin kan uban kowa da gashi a nan nijar sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah shi kyauta daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda wani masanin diplomasiya ambasada Lawal Manir Muhammad a hirarsu da wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya yi fashin baki game da shiga tsakanin shugaban Najeriya da wasu kasashe na Afirka ta yamma a kasar Gambia. Umar Faruk gareka. a sanarwar da femi adeshina mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara akan harkar manema labaru da yada bayanai ya ce shugaba muhammadu buhari ya haɗe da sauran waɗannan shugabannin domin yin tattaunawa da haya jami da kuma shi shugaban da aka zaɓa wato mai jiran gado adama baro dangane da matakan da ya kamata shugabannin guda biyu su ɗauka na tabbatar da an samar da zaman lafiya kuma an miƙa mulki ga farar hula a wannan ƙasar ba tare da wata hatsaniya ba akan wannan matakin da ake ɗauka na diplomasiya wani mai sharhi akan al'amuran ƙasa da ƙasa ambasada lawal munir muhammad ya bayyana min a fili da na yi da shi cewa lalle wannan ziyara da shugabannin ƙasar suka kai za ta yi muhimmanci ganin cewa kusan da damansu daga ciki sun ɗanɗana irin abubuwan da haya mai yake ciki sannan kuma za a iya yin wani sulhu ko yarjejeniya tsakanin su a tabbatar da an miƙa mulki ba tare da an ciyar da ƙasar baya kuma ta shiga hayaniyar da sauran ƙasashen duniya suke shiga ba. abin shi ne kai shi wanda ya ci zaben ai za a yi magana da shi ba da shi ko za a magana cewa ko za a gudanar shi a gaban shari'a saboda ya yi wannan ko ya yi wancan ba to shi ne bambanci suke amma shi abin da za a yi shi za a bi shi ta hanyar lalama kuma an sa a ke shi ke amma sai an ba shi waɗansu tabbacin cewa ba fa za a zo a dole shi ba kuma yana iya hana a da wuya ai wani abu sai a ce za a miƙe abin saniyar ware kiwa. Wato kana ganin kamar ƙasashen Najeriya da Ghana da Senegal da ke wannan shiga tsakani za su iya yin wata yarjejeniya da sabon shugaban da aka zaɓa mai jiran gado cewa kada a tozata ko kada a ci ma yaya jami mutunci shi zai sai watakila ya sake zaɓen nan cewa lallai an kada shi? Eh, da ke abin da ya kamata kenan sai kai za su yi mishi magana su ce ka ga wannan abin da suka yi da shi zai da hankali kuma kada ya manta fa cewa fi duk mutanen kasan nan su zaɓe shi ba kuma su zaɓe a To a gaida Umar, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan fa'ida ko rashin fa'idar ajiyar kuɗi a kamfanonin da ke ikirarin raɓanya ajiyar cikin lokaci ƙanƙani. da ake kira ponzi scheme da turanci ko ajiya mai haifar da ɗimbin riba cikin lokaci ƙanƙani kafin nan a saurari wannan yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Kaduna, wake kan layi? Ibrahim takwaranka ne Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To takwara muna jinka. ka. To gaskiya dangane da masu ajiya ga kamfanoni nan da nan a samu a rubanya yata an iya cewa yaudaran ya fi yawa matuka tunda ai za ka ga cewa yawancin su irin waɗannan kamfanonin ba a kwashewa da arziki illa iyaka sai dai jama'a su makar kuɗinsu su kuma waɗannan kamfanonin nan da nan sai ka neme su ka rasa. a ya kamata mutum idan har zai kai kudin shi san inda zai kai a kada ya kai gurin yan yaudara da za a yaudari mutum da kudin shi kuma mene saboda san banza sai ga mutane shi kuma suna tururuwa suna zuwa irin wannan gurin wanda ko kasuwanci kake yi za ga ba za ma ka iya riban da su suka ce za su baka ba kuɗi To mun gode sosai da wannan bayani naka. To bari mu har yanzu dai muna Kaduna ɗin wake kan layi. kuna ta zarar da lawan ladan udo kaduna a najeriya to ma lawan to a zahirin gaskiya ni ma gaskiya akwai na korafi musamman ga yawancin irin wa'annan ko da an kai kudin domin a neman wani ainihin kasuwanci ko ko a juya ka samu riba sai ka ga majority wasu suna amfani da wannan kamar yadda malam ibrahim ya faɗi suna yaudaran al'umma maimakon a samu riba ma sai da wasu kamfanin gaba ɗaya bayan kan an shi kuɗaɗen al'umma sun bar kasan ko kuma sun bar yankin da suke wa inna abubuwa to so da yawa dai mafi yawanci gaskiya al'umman da ake an san kuɗin su suna kokawa a yanayin yadda aka zo aka yaudare su da cewa za a samar masu da hanyar kasuwanci ko kuma bunƙasa sana'o'insu da sauransu. To mun gode sosai har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kalla a Kaduna har ila yau. To madalla sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala. to madalla yawa to a gaskiya abin da ke faruwa shine cewa ya kamata ma mu mu kira gwamnati da babban murya irin wayannan kamfanoni gaskiya ya kamata su ga musu birki don kusan zambacin aminci za su shiga kauyuka da kasuwa wanda su ba su san iya rubutu da kyau ba suna nuna musu su kawo akwai alfanu a ciki kaga a kasan an taba wani da ake kira maria moses haka ya tattara kudin al'umma ya kauce har yanzu ana mutane kudin su sun salwanta to kaga ya kamata gwamnati duk abu da zai shigo a tabbatar gwamnati ta tallata da kanta an yarda da shi kafin a bada ajiya to to kenan tashi lafiya to kuna ta cewa kar a amince da waɗannan mutanen bayan kuma su cewa suke abinda isa suke samun kuɗi da yawa saboda kamfanoni ko ko bankuna ma kuɗi suke samu sosai shi isa ma suke gine-gine masu girma suke kuma shiga wasu harkoki su kuɗin wato ba wai a yaudara bane a yadda suke cewa yadda bankuna suke samu haka suke samu sai dai ba su biyan albashi da yawa shi isa suke samu kuɗi suke ba da jama'a to gaskiya ka ga irin wannan mutane da yawa ai ban sani ba a burin burin ake ma mutum sai mutum ya shiga a ƙarshe ya kai tsakiyar ruwa kuma ya rasa yadda zai fito a ƙarshe su za su amfana da shi ko kuɗin shi ya to to Allah shi <laughs> kyauta to bar mu kaɗa jigawa wake kan layi a jigawa To da alamar layin malamin ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wato masu bankuna ko ko mu ce a tsarin nan na ka ajiye kudinka a rabanya ma shi cikin lokaci kankani. To har yanzu dai muna jigawa. Wake kan layi a jigawa? malam na jigawa kana jin mu to ɗaya malamin fa na jigawa to da alamar dai a layukan da ke zuwa jigawa da matsala daga nan to kamar yadda muka ce a so muke mu ji ra'ayinku game da batun ajiye kuɗi a bankuna masu saurin ba da riba ko ɗanɓin riba a lokaci ƙanƙani to bari mu je mu fata bari mu je mu fatakwal wake kan layi a kwal to muna jin ka a to ba batun da muke yi ba kenan muna wani batu ne na daban muna layin kama ba kyau da alamar akwai matsala a layin ka kai ma to kamar yadda muka ce maudu'in yau shine ajiya a tsarin nan na ka ajiye gobe ka anshi kusan ina wake kan layi kaya to muna jin ka to gaskiyar lamari abin da ke kai mutane wuce wannan abubuwan yawanci kwaɗe ne inda abubuwan da ya kamata a ce mutum ya inda zai aje kudin shi inda ba matsala a inda ba matsala amma yawanci game da neman riba ne kuma sai mutum kudin shi zo da karshe su durkushe gaba daya kaga an je neman riba kuma an samu matsala to baka ganin kokari ne na samun ci gaba isa mutane ke ajiya a irin wannan tsarin ko bankunan da eh, gaskiya ne to kokarin samun ci gaba kamata ya mutum ya samu wani kasuwanci da zai bunkasa wanda baya da matsala domin wannan wata lokaci in suka zo da ƙarshe za su bashi kuɗin mutane kuma kuɗin ba su amfani al'umma ba. To mun To mun gode ci gaba. Kana da ƙarin to mun gode da bayanan da kuka yi game da wannan al'amari muna fatan za ku ci gaba da kasancewa a wannan shiri musamman ma na tattaunawa kan maudu'ai daban-daban mun gode. To yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda yanzu haka ake ci gaba da hallara a birnin Agades inda za a gudanar da sallolin zagayowar ranar da kasar Nijar ta zamanto jamhuriya ranar 18 ga watan Disamba. Jamhuriyar ta Nijar dai ta kasance jamhuriya ne tun shekara ta 1958 kuma albarkacin zagayowar wannan ranar shekarar bana hukumomin kasar birnin Agades ne suka zaba domin karbar bakuncin dukkan shagulgullan da za za a yi dauko daga wasannin kwallon kafa wasannin tennis wasannin handball da sukuwar dawaki haka zalika da mata raƙuma da faretin soja da sauran su. idan muka leƙa a ƙasashen turai jiya ne dai mujallar nan ta ƙasar faransa mai suna france football wadda yanzu haka ba da tukucin dan wasa mafi bajimta a shekara ta dawo a hannunta bayan da ta zo ƙarshen yarjejeniyar da ke haɗa ta da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta zaɓi ɗan ƙasar portugal kuma tauraruwar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real de madrid ta ƙasar spain a matsayin ɗan wasa mafi bijimta a shekara ta 2016 cristiano ronaldo da ya samu wannan kambe ya kasance da zakaran zakaru a kulob ɗinsa a shekarar ta bana inda suka canye wasan ƙwallon ƙafa na kulob inda suka kasance zakaru a nahiyar turai haka zalika ya lashe kofin ƙalubalenka na ƙasashen kasashen turai tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar sa cewa da portugal wanda ya zo na biyu shine lionel messi yayin da griezmann dan kasar faransa ya zamanto na uku jim kadan bayan samun wannan nasara ne sai ga waɗansu bayanai sun haɗo kamar haɗuwar mota wa tauraro kwallon kafa ta real de madrid cewa da cristiano ronaldo inda yanzu haka hukumomin da ke kula da bincike akan sha'anin haraji na kasar spain suke zargin 'yan wasan kwallon kafa 36 da yin sarande a harkar haraji ta kudaden da suke samu yanzu haka dai hukumomin sun ba mujallar na el mundo kwana goma domin ta ba su takardun da ta kirke da su waɗanda ke cike da bayanai na irin sarandan da 'yan wasa suke yi ko kuma suka yi domin kuɓuce ma biyan haraji a ƙasar ta spain haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An kawo ƙarshen rikicin da ya fi kowanne daɗewa a yankin yammacin duniya ta hanyar rattaba hannu da kuma ƙuri'ar amincewa daga Majalisar Dokokin Ƙasar Colombia. A ranar 24 ga watan Nuwamba, shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos tare da Rodrigo Londono, kwamandan dakarun Revolutionary Armed Forces of Colombia ko kuma FARC a takaice, suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya. Sannan a ranar 30 ga watan Nuwamba, Majalisar Dokokin Colombia ta amince da yarjejeniyar. Al'amarin na da matukar wahala, amma an daɗe ana jiran ganin hakan. an kwashe shekaru hudu ana ta a kan yarjejeniyar da aka saka wa hannu a ƙarshen watan satumba wacce bangarorin guda biyu ke fatan kawo ƙarshen rikicin cikin gidan da aka kwashe shekaru hamsin da biyu ana yi amma kwanaki shida bayan nan al'ummar kasar colombia suka ki amincewa da yarjejeniyar da ɗan ƙaramin rinjaye a ƙuri'ar raba gardama da yawa daga cikin masu kada ƙuri'ar suna ganin yarjejeniyar ba ta wadatar ba wajen rike 'yan ƙungiyar farc da laifuffukan da suka aikata a baya saboda haka ne ɓangarorin guda biyu suka koma kan teburin sulhu inda aka yi garan bawul ga yarjejeniyar wacce aka amince da ita a ranar talatin ga watan nuwamba 'yan majalisar dokokin columbia suka yarda da sabuwar yarjejeniyar yanzu yarjejeniyar ta buƙaci 'ya'yan ƙungiyar farc da su bayyana kuma su miƙa kadarorinsu baki ɗaya domin biyan diya ga waɗanda suka cutar dole ne 'yan kungiyar ta FARC su bayyana gaskiyar alakarsu da fataucin miyagun kwayoyi. Hakanan yarjejeniyar ta ci gaba da bayanin takaita 'yanci ga waɗanda suka aikata manyan laifuka ga al'umma. Sannan ta bayyana cewa ba za a saka yarjejeniyar a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar ba kamar yadda a da aka bukata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na murna da amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya wacce muke ganin za ta taimaka wajen samar da dawwammamen zaman lafiya ga dukkanin 'yan kasar Colombia. Ya ƙara da cewa al'ummar kasar Colombia sun cancanci a yaba musu saboda irin jajircewarsu da kuma mai da kai da kuma lura akan wannan tafiya. Sannan yabo na musamman ga shugaban ƙasa Juan Manuel Santos wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya a saboda wannan kokarin kawo zaman lafiya da ya Shirin wanzar da zaman lafiya na Colombia yana aiki ne kan ci gaba da bada tallafi domin ci gaban hukumomin, ba da agaji ga waɗanda abin ya shafa, cire nakiyoyi da aka binne a ƙasa, yaƙi da jigilar miyagun ƙwayoyi, sannan kuma da aiwatar da sauran matsalolin tsaro. An tsara shi ne don taimakawa abokananmu na Colombia don su samu damar tabbatar da zaman lafiya da suka daɗe suna yaƙi a kai wanda lallai sun cancance shi. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana neman karin bayani ka iya rubuta mana zuwa adireshinmu mu na VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Haka kuma za ka iya sharhi ko kuma dubawa wannan sharhi da kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na yanar gizo da ke shafin VOA Editorials akan www.voanews.com/editorials. To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jam'iyya mai mulki a ƙasar Gambia sun buƙaci kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disamban nan biyo bayan kayan da shugaban su ya sha. Da farko shugaba Yaya Jame ya amince da Adam baro a zaman wanda ya lashe zaben amma ranar juma'a da ta gabata ya janye miƙa wuyan da ya yi yana mai cewa jami'an zaɓe sun gano maguɗi a zaben. An sami mabambantan ra'ayoyi game da zaben sakataren harkokin wajen Amurka da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi, wasu tsofaffin jami'ai da waɗanda ke kan aiki yanzu na yabawa da shugaban kamfanin mai na exxonmobil rex tillerson yayin da wasu ke bayyana damuwarsu saboda alakarsa da ƙasar rasha mayakan 'yan tawaye da dakarun gwamnatin siriya sun kulle yarjejeniyar amincewa da kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga birnin aleppo wani mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen da ake kira nur el elzinki yasir al-yusuf shine ya faɗa a kamfanin dillancin labaran afp batun yarjejeniyar wadda ya ce rasha da turkiya su ne suka shiga tsakani To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga mutanen gar a ƙaramar hukumar alƙalerin jihar Bauchi da kuma 'yan uwa da iyalan marigayi Stefanus Bello Gurama babban ma'aikacin kamfanin Dangote da wasu miyagu suka kashe wanda aka yi jana'izarsa a gar ranar Asabar Allah ji kansa ina kuma taya Honorable dangi Muhammad Ingaski murnar daurin auren 'ya'yansa mata biyu ranar Juma'a mai zuwa a garin Yawuri. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni da judu lathas creation wacce ta hada mana sautin da injiniyan musulman altarwali ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai gobe idan mai duka ya kai mu.